Assalamu alaikum sunana Fatima Khan kamar yadda kuka sani kar ku ɗauka ko kun ji kwana biyu na yi shiru ko na ji tsoron ku ne na daina magana ba zan fasa faɗa muku gaskiya ba wannan yar kwakule kwakule ne ya kamata ku daina shi ku ringa neman yan uwanku mata kuna lesbian har kina kakkama yar uwarki mace kina rungume ta kina kakkama ta duniya kina sa hoton ta status duniya tana gani da sunan kuma wai wai kuna lesbian ba kuma jin kunya farko kuna lesbian ina wani daɗi tsakanin ki da mace da mace babu wani daɗi a tsakanin ku wai a ce mace tana neman mace wa har kuna jin daɗi kuna ma har kuna yin aure ku kuna jin daɗi babu wani daɗi babban abin da ya kamata ku ku yi aure ku rufe ku rufa ma kanku asiri ba ku zauna kuna rungume a kan titi ba ko kuna lesbian har kina kishi in kin ga an sa hoton wata a status ko wani abu ki ringa kishi sabida dama in kika ga mutum yana irin wannan abu dama kina yin lesbian din ne shi sa kike jin haushi an saka hoton wata a status ba a saka naki ba har ki ringa jin haushi ko to wallahi ku ji tsoron Allah ina tausaya muku ku ji tsoron Allah za ku mutu kuma za ku aure ku aihu ina gani in kuna da rabo kenan tunda abun ya riga ya zama ruwan dare yin lesbian ya kamata ku daina 'yan lesbian yau zan fara magana na akan ku Sabida haka kin ce idan na ƙara irin wannan magana za ki mun doka amma dai ba ran faɗa sunanki ba amma ni ba ran fasa faɗa muku gaskiya game da lesbiyan da kuke yi ba saboda ba abu bane mai kyau abu ne wanda yake ka talauci da tsiya da masifa da bala'i Allah ya raba mu da shi ya kamata ya ɗan uwana mata duk irin waɗannan abubuwan ku daina shi daga ku har mazaje ku ba kwa ma jin kunya har ma kina da bakin da zaki buɗe ki ce wai ke zaki da ke ni saboda nayi magana akan yan lesbian to ina jiran ki ki zo ki da ke ni ki duk abin da zaki amma ni Allah ya ga zuciya na dole in faɗa miki gaskiya a matsayina na ɗan uwanki ƴar musulma irin ki. saboda dole na gaya miki gaskiya ko da zaki kashe ni saboda yana da kyau ka gaya wa mutum gaskiya saboda ko a musulunci ma yana da kyau ka san gaskiya ka ga mutum ba wai ka boye kana tsoro ka fito ka faɗa ba to ni na fito na faɗa ya ƴan uwana mata ina roƙon ku ku daina yin lesbian idan ba ku daina ba wannan ya rage muku da Allah ku kuma tun daga duniya ma za ku fara gani wallahi tallahi ina gaya muku ni ba wai zan wani dinga roƙon ku dole dole ba amma ni ina ba ku shawara ne ku daina ina gaya muku da kewa da kika ce za ki duke ni idan baki daina kwakwale-kwakwale ba wallahi haɗuwanki da Allah nake ji miki abin da ki je ki ce mishi har ke kina da bakin da za ki zo ki ce zaki ki dake ni dan na yi magana akan yan lesbian to na faɗa yan lesbian na faɗa yan kwakule kwakule da ba kwayi ne kuna yi shi yasa aka faɗa kuma dole a ba ku shawara akan abubuwan da kuke yi